بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سبدمي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما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 kuma mun san muna karatu a cikin suratul hajji kuma mun san abin da suratul hajji wato take karantarwa tana karantar da girmama ibadodi na addinin musulunci da kuma abin da za a yi koyi a cikin sura duka sauran surori ma akwai abubuwa da yawa da za a yi koyi to amma ta buɗe da ya ayyuhan nasu wato tsoritarwa har muka zo muna so mu nuna mahimmancin girgizan ƙasan nan Allah yana faɗan girgizan ƙasan nan menene ne girgizan ƙasa kuma girgizan ƙasan nan ta yi waɗansu sun ɗauka irin ƙaran jirgin sama rugugi kawai ko kuma rugugi na hadiri ko kuma irin rugugi dai wanda za a ji kawai mutane haka suka ɗauka girgizan ƙasa saboda in mutum bai taba ganin teku ba in ana labarin teku sai ga ba teku ba wani abu bane. haka in mutum bai taba ganin gobara ba in ana labarin gobara sai ya ga gobara ba wani abu bane sai ya gani ne zai tsorita haka in mutum bai taba ganin mutuwa ba in ana labarin mutuwa wato sai in an mutu shine an masa mutuwa shine zai gane wato mutuwa ko to saboda haka abinda addinin musulunci yake nunawa yana nuna cewa duk abinda Allah ya faɗa to mutane ana muku hannunku mai sanda ne ku kiyaye